This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarrafi Hashim Gumel. shugabannin duniya sun mayar da martani ga hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya ta yanke ranar juma'a cewa isra'ila ta dakatar da hare-haren da ke kaiwa a kudancin birnin rafa na gaza matakin da ya tsananta matsin lamba daga kasashen duniya kan isra'ila dangane da farmakin da take kaiwa gaza amma isra'ilin ta ce ba za ta amince da hakan ba da yake karanta hukuncin shugaban kotun icj nawab salam ya ba da misali da yanayi na musamman ga masu rauni a rafa ya kuma bayyana shakkun kotun cewa korar fararen hula da isra'ila ta yi daga birnin kan iyaka ya isa ya sauƙaƙa kan babban hatsarin da fararen hula ke fuskanta a wurin A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin Firaministan Isra'ila da na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sun yi Allah wadai da matakin da kotun ta ɗauka, inda suka bayyana zargin da Afirka ta kudu ta yi wa Isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague dangane da kisan ƙare dangi ƙarya ne, kuma abin tsoro da kyama. Masu bada agaji sun yi jiya Juma'a cewa halin da ake ciki a yankin arewacin dafur alfasha yana ƙara yin muni a kowace rana saboda asibitin ƙasar ɗaya tilo da ya rage yana da kusan mako guda na kayayyakin aiki da suka rage kuma yayin da waɗanda suke jikata ke ƙaruwa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajic ya shaida manema labarai cewa faɗin ya tilasta dabban mutane tserewa tun daga ranar goma ga watan Mayu kuma ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula. a ranar goma ga watan mayu ne rikici ya barke cikin alfasha tsakanin dakarun sojin sudan da ke birnin da kuma dakarun sa kai na rapid support force waɗanda suka kai hari ruwan da ke kewaye kafin su shiga babban birnin ƙasar a cewar wata ƙungiyar agaji ta likitoci ta doctors without borders da ke birnin paris wacce aka fi sanyi da msf a takaici akalla fararen hula 700 ne suka jikkata sun isa wannan asibiti na ƙarshe da aka fi sani da asibitin kudu a cikin makonni biyu da suka gabata 85 daga cikinsu sun mutu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya juma'a kasashen mali da rasha sun kaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mafi girma a yammacin afirka in ji ministan makamashi na ƙasar mali Binto Kamara a gidan talabijin na kasar. Hakan na zuwa ne yayin da kasar ke ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki inda rabin al'ummar kasar ne kaɗai ke samun wutar lantarkin. Tashar samar da wutar lantarki ta farko a fannin girma a kasar da ma a yankin za ta rage karancin wutar lantarki da ke addabar kasar mu a halin yanzu kamar yadda Kamara ya shida gidan talabijin na kasar mali ortm. Grigori Nazarov daraktan kamfanin nobowind na kasar rasha mai kula da ginin ya ce ana sa ran za a ƙara samar da wutar lantarki a kasar mali da kashi goma cikin ɗari ƙungiyar tarayyar turai da amurka da ƙawayenta sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa jiya juma'a game da ƙaruwar tashe-tashen hankula a myanmar sanarwar ta ce mu wato australia da canada tarayyar turai jamhuriyar koriya da malta da new zealand da norway da sweden da birtaniya da kuma amurka mun damu matuƙa game da ƙaruwar rikice-rikice a myanmar da kuma musamman ƙaruwar cutar fararen hula wanda ke haifar da taɓarewar haƙƙin bil'adama da rikicin bil'adama a duk faɗin ƙasar ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa ranar juma'a ya samu rahotanni masu ban tsoro daga jihar karin da ke arewacin myanmar game da tasirin faɗan da ake tsakanin sojojin ƙasar da sojojin arakan wata ƙungiyar kabilanci da ke ɗauka da makamai kan fararen hular rohingya daga ƙarshe wata ƙungiyar da ke zaune a oklahoma ta nan amurka ta bayyana cewa an harba wasu kiristoci masu aikin mishan uku daga ofishin dakadanci a haiti a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan daba suka kai musu a haiti masu aikin mishan ɗin suna fakewa a wani gida lokacin da 'yan ƙungiyar suka fara harbi a gidan da misalin karfe 9 na daren alhamis ƙungiyar ta faɗa a cikin saƙonni biyu na facebook rikicin gungun ƙungiyoyin da aka shafa watanni ana yi Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da gwamma an tashi lafiya lafiya kalau <laughs> alheri ya wurin na ku bagobura eh. lafiya ga na ji waka bagobura ta ratsa ka gwarai eh, kuwa ta shiga ka tsida wai ta taje maka <laughs> to babban bako mace na a wannan shirin na yau eh haruna shitu da aka fi sani da haruna zango ba haka haka yake eh da waka shi ta bagobura akwai akwai jerin wakoki gaskiya To eh, muna godiya da samun kasancewar shi shigo shi a wadda zauren. To baba bari mu fada zangon gaishe gaishe bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga ango da amarya Yakubu Yohana Maina da amaryarsa a Adijar Sani gidado waɗanda za a ɗaura ma aure ranar ɗaya ga watan yuni da karfe 10 na safe a majami'ar ekuwa seminary da ke jos a jihar plateau ana bikin sallama amaryan ranar talatin ga wannan wata na mayu a majami'ar ekuwa bishara 3 da ke jos wato layin afa take nan da karfe biyu na yamma to alaba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. amin sun amin sai kuma wannan sakon taya murna ga iyalan alhaji ibrahim muhammad ashaka da na alhaji munir umudili na daurin aure 'ya'yansu abdulmomin munir sulaimani da aka fi sani da shola da kuma amaryarsa maimunatu ibrahim mama wanda za a daura yau asabar kenan 25 ga wannan watan mayu da misalin karfe 10 na safe a babban masallacin bukur ko kuma central mosque unguwan doki bukur jihar filato to allah ba da zaman lafiya sai kuma wannan gaisuwar ta murna da sakon fatan alkhairi zuwa ga ambasada mustapha sam na daurin auren yarsa aisha mustapha sam da angunta abubakar Kuruma wanda za a ɗaura aure nasu yau asabar ɗinnan wato 25 ga wannan watan mayu a nan maryland a amurka kenan a masallacin dianet center of american mosque da ke lamba sifili a goodluck road laham wato bayan sallah azafar ke da za a yi wannan auren a nan maryland to allah ya da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba to amin sun amin bari kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga yusuf abdullahi roni da matarsa safiya dano abdullahi domin rasuwar a mahaifiyar shi mai gidan a roni da ke karamar hukumar roni jihar jigawa to allah ya ba da jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen sai kuma gaisuwar ta'aziya ga wakili ya mutamar abari domin rasuwar gwaggwata kanwar mamata wadda allah ya rasuwa ita ma a cikin wannan makon Allah ya sa ta huta Allah ya kuma kyautata namu karshen duka. Amin sun amin. Sai kuma ta'aziyya ga babban limamin masallaci Ibn Taymiyyah a nan Maryland America kenan kuma shine shugaban talbijin yanar gizo na Walkiya TV a birnin Kumasi Sheikh Firdaus Ladan na rashin uwar gidansa Hajiya Taiba Abdulsalam wanda Allah ya karɓi ranta a wancan Lahadi yayin da take halartar bikin auren diyar 'yar uwanta a Kaduna Najeriya kuma an riga an shafa addu'anta a Kaduna za a yi wata ta addu'ar kuma a birnin kumasi sai kuma taziya zuwa ga iyalan gidan fituwa a unguwar yalwa kumasi na rasuwar baba dallami wanda yake bada sallah a masallacin neshin a yalwa allah ya masa cikawa a makon da ya gabata kuma muna ta iyalai alhinin wannan rashi musamman yarsa fauziya adam da ke birnin london da wato ladaninsa kenan alhaji gurin shi a nan masu yalwa to allah ya kansa da sauran magabata mu kuma ya kyautata karshen mu to amin sun amin muna kuma yi wa kungiyar da ake kira goza elite forum a fata alheri a domin shirin wani gagarumin taro da za su yi a goza jihar borno da nufin karfafa zamantakewa da fahimtar juna to da fatar a wani. wannan taron zai ƙara ƙarfafa danƙon zumunci da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma. Amin. baba kamar yadda muka faɗa dama ta sake samuwa ga waɗanda suke kira domin ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu na dare ko kamar yadda muka faɗa. Gaskiya masu kira kai tsaye ba? su yi tsokaci a kan shirin. Yawwa to na hakikata cewa suna jin a sanarwai mm. ranar litinin za mu fara buɗe layuka domin masu sauraro su shigo kai tsaye su ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu musamman a yin tsokaci kan abin da ya sha musu kai da kuma gina ƙasa. bari mu mika gaisuwar fata alheri daga hannun hashimu dimauci dusu allah ya sa haka sunan ne yake da jamhuriyar nijar wanda yake mika gaisuwar fata alheri yace gare mu duka da kuma shirin a bari huce da fatar an tashi lafiya sai gaisuwar fata alheri daga amadu manaja bauchi da ke bauchi unguwar kuma daki da yake so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga malam musa abdullahi headmaster na makarantar babban mutum da ke shikal a bauchi sai malama ummi umar da ke koyarwa a karamar sakandare ta bakaru da mai girma dan juma bauchi honorable alhaji bashir yakubu lami sai uban domin bauchi alhaji nasiru ma'azu sai tsohon sarkin ganin uban domin bauchi alhaji sirajo moli da dan ladi kaura na kauran bauchi sai sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa daga ƙarshe yana gaida sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lami wannan gaisuwa ce ta sarakuna da fatar an tashi lafiya sai kuma dubin gaisuwar fata alheri ga haddabi mai kwamfuta mai yama da zaki su dangi zomawa da comrade ilyas da digawa da Muhammad Nasir Sokoto sai taso Iliyasu Magami da Yahaya Dano Azare sai Sani Ashakura da mai girma sarkin kudin Ugushi Idris Abubakar sai Honorable Bala Kokani Kebbi. da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga isu dila faki da fatan alkhairi zuwa ga mai martaban kauren zazzau hakimin faki alhaji jafaru aliyu da sarkin faki alhaji sani jafaru aliyu da kuma sarkin hausawan garejin olode alhaji rabi'u Ugura ya ce na mika gaisuwa zuwa ga shugaban hausawan garejin olode alhassan mai akuya da alhaji bashir mai katako bakin kasuwa faki da magajin gadon kaya faki da murtala dan faki da gambo laska faki yakubu izi faki da kuma jamilu mai kasida gidan fulani faki da alhaji magajin yakin gidan fulani da ashiru dan kamasho faki da alhaji haruna walo faki da bala gidan sharifai faki da aminu gidan sule koko titi faki da gambo mai gyada dan ganye faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da lawal hambali dan sulba da kuma garba na hali kamba da abubakar sa'ad ganye da garba sabiola gashuwa da macido sarkin ruwa faki da tahiru danju faki da nuhu lawal faki da gali surafi faki da masa'udu alasan faki daga karshe da 'ya'yansa hassan da husaina da hassan da husaini da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaida su iso dila faki wato to baba ga fili ga mai doki <laughs> gaskiya <laughs> ba gobe ke da magobe ga na gobe na gobe gobe haka yan mata dan madalla jama'a masu sauraron sashen hausa na gidan rediyo muryar amurka voa barkanmu da warhaka to kamar yadda kuka ji a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawakan katsina dukko tarayyar najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga katsina dukku ya tattaki ya zo nan mara ibin sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaida gobarawa wato haruna zango mai wakar bagobara ta zo ka tsana kamar yadda aka fi saninsa domin 'yan magana sun ce waka bakin mai ita ta fi daɗi malam haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar amurka a wannan shiri na abari ya huce a da farko dai sunana haruna shitu wanda aka fi sani da haruna zango a ɗaya daga cikin mawakan hausa da ke Najeriya. To madalla Malam Haruna ga ka a maraɗi kuma jamhuriyar Nijar ni ka zo yi. To abin da yake tafe da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha taimin taku mai albarka. To Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurguje. Da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina, na yi primary school, na kuma yi secondary school. na kuma yi karatu na muhammadiya na'am shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka eh ah, kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu kai lalle an sha gwagwarmaya to mala haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi ah, waɗannan na hausa na zamani to ka san ita rayuwa kowane ɗan adam da allah ya yi shi akwai ɓangaren da ya aje shi eh. kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi mhm. Mhm. wanda kuma gurin shi allah ya cika mishi wannan buri to ni gaskiya ko da ina yaro allah ya sanya mun son waka <laughs> wanda idan na je irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya in dai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne wanda gaskiya abin yana tsimani sosai eh. a allah da ikonsa kuma sai ya nufa ni ma za na yi waka wanda gashi muna ta yi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata. ta sai amsa to ainihi za mu so sanin ko masu sauraro za su so sanin da wata waka ce ka fara yin waka to eh wakar kuma da na fara da ita ita ce a wata waka ta baiko na baikon shi Ubangida na wanda shine Ubangida a harkar waka da wakar baikonsa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa mm. to sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa a narera wannan waka to wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka saboda daga nan ne da allah ya haɗa ni da shi a kuma shi kenan na ci gaba da zama a sa a studiyon shi kenan wanda nan ne ta faɗi tashi wanda har yanzu nima cikin ikon allah gani da studio na. tumala haruna cikin waƙoƙin da kai akwai wata waƙa mai taken bagobara ta zo katsina. ta fi ɗaukar hankalin jama'a sosai fiye da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kai ita wannan waƙar to ita wakar bagobira ta zo katsina abin da ya sanya na yi ta kasan da bagobiri da ba katsine dan juma ne da dan jimmai na'am ko kuma in ce mu katsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda ba goburi yake in ya gaba katsini za ka ga yana ba da girma hakakarwa jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa baba eh, tilas mu ja birki na an kwaso bayani amma idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karasa wannan hira ko To muna muna ƙara jinjinawa eh, babban bakonmu da kuma abokin aikinmu wakilinmu almasir. Haka. A ah, da ya mana wannan hiran. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu nufi Ghana. Insha Allah. <laughs> na mu je mu gane kenan. Yawwa za mu je mu gane sai su ba mu aron kunnuwan su. Insha Allah. To baba eh, wannan labarin da zan baka yau labari ne da mai rubuta mai wanda ya wallafa ya ce wai hmm. ya faru ne ya ce ya faru ne a jihar Yobe ni dai ban da tabbacin haka <laughs> ya ce mm. wani ya ce wata mata ce ta lura cewa kullum idan mijinta ya kwanta sai ya juya baya ya ta tunda dai kaga wannan zamani ne na intanet ba. baba shi wannan wanda ya ba da labarin sai ya ce bai to haka ya lura matar ta lura cewa kowane lokaci suke tare da mijin hankali shi yana kan waya yana ta abin da hausawa suke cewa chatting hmm. <laughs> a dandalin sada zumunta to sai ta ci sa'a wani lokaci ya tashi ya bar wayar a buɗe <laughs> sai da ta duba sai ta kula cewa ashe yana hira ne da wata a cikin waya kowane lokaci a wata abokiyar shi a facebook yana hira a cikin waya eh. to shi kenan sai ta yi dabara sai ta <laughs> sai ta dabara sai ta je ta buɗe wani shafi da sunan namiji sai ta gayyace shi a matsayin aboki sai ya ansa <laughs> ya ansa suka zama abokai ke dan ba mm. <laughs> a facebook bai san cewa ita ba ce sai shi kenan sai to kafin nan a wannan hirarrakin da suke yi da waccan ta ɗaɗɗauki hirarrakin ta kwafa ta kwafa ta kwafa ta kwafa ta ɗaɗɗauki hotunan mm. duk ta ɗauka sai shi kenan sai ta tura mashi da saƙo daga ni sai kai kai ya eh, irin yawwa wani ba eh, dandalin da kowa zai yawwa tsakanin su su biyu sai ta ce na lura cewa ta ce ni sunana wane ni kuma ina kungiyar yan boko haram <laughs> na lura cewa kuna abokantaka da matata kuna aika sakonni ta ce idan in kaci musu ga sakon da ka aika rana kaza ka ce kaza ta ce kaza ka ce kaza ta ce kaza ka ce kaza ta ce <laughs> kaza ta ce to ina baka kashe ni idan baka fita harkan matata ba mm. duk abin da zai faru da kai da iyalinka baki ɗaya kai ka ja na farko dai sunanka wane kana aiki a wuri kaza kuma kana unguwa kaza kana unguwa kaza abokin ka sunan shi wane da wane da wane da wane <laughs> sunan matar ka kaza wahala <laughs> to din da ita ce ba san ta san gobi hmm. sunan matar ka kaza ƴaƴan ka wane da wane da wane da wane na farko kaza kaza kaza ga dole kiyaye <laughs> ce Ga abincin da ka fi so. Ga karfe nawa kake karfe kaza kake tafiya wurin aiki ga hanyar da kake bi ga hanyar da kake dawowa to dan ka cewa ina kallon ka. Da dole ne da bi wata Na san kai kowa ne na san komi da komi game da kai. Mm. Kashedi nake baka idan ka kara duk abin da ya faru da duk nan da mutanen da na ambata kai habawa <laughs> tana aika wani a gida da ba take zanne eh. tana kallon shi haba sai ta ga mutumin ka zufa ta kama shi eh. ya tashi zubar ta ce ya faru ne haka ina ya iya ansawa ne <laughs> ta ce wai nan da nan ya je ya sassauke dukan a hanyoyin sadar da yake abin eh, eh, ya fice ya fice daga whatsapp ya fice daga facebook duk kowanne ya sassauke <laughs> shafukan shi hmm. kai nan gwamma bai tsaya nan ba ita wannan wayar da yake amfani da ita ma da take iya hawan intanet hmm. ya je sai da ta ya je so wadda ba ta hawa intanet ba abin da take da kira ya kira ya ce a ah, ce kai shi social media nan yana hana addini baya bari shi <laughs> na addini kaga yace a daga wannan lokacin ya kamata yana yana sallah mm, yana ibada mm. yana ibada abin da ya kamata yi kenan saboda haka shi daga yanzu eh, ta faru ta kare kenan wa ta faru ta kare shi da bai san cewa gada zare aka mishi bai san sanadin wannan dace <laughs> to ko ba komai dai ta eh, riba kwarai kuwa ai matar da akwai hikima Eh, ta ce ko ba komai ta ci riba ba wai ta hana shi wannan abin hira da wancan ba amma ya komo ya rungumi addini gaskiya <laughs> wallahi gaskiya <laughs> Allah wata da ta yi hikima sosai Allah Allah ya sa mata za su rika irin hikima ba ba zagi ba zagi haka ba fada ba zagi a samu inganta har eh, eh, hulɗa hmm. dangantaka zamantakewa tsakanin iyali <laughs> to da ga ba da bajulu ta fara daga mana hannun sabili da haka ce da su jabirki nan yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Shiga shirba shanu shi ne na gujewa abin da babu ne ba na son shiga cikin sanai zauna. gayyata an yafi in babu gayyata baki ma ƙara na zama na yafi Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.